Assalamu alaikum, welcome to Kibla FM sunana Fuad Omar. Kuna saurara mu live duk inda kuke saurara kuma muna hope kuna have a good morning, good afternoon, cook a good night depending on lokacin da aka buga wurinku. Amma muna ce muku barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Za mu have a quick discussion. Za mu fada gaskiya kamar da muka saba. Kusan Kibla FM kowane lokaci muna firkali muna fadin gaskiya abubuwan da yake gashi nan gabanka maybe kai ba ka gani ba ba kai tunanin shi ba to mu muna shiga mu fito da abin nan mu sa ka tunani eh shekaran ga believe it or not year 2021 year 2021 sauran kwana kwanuka goma sha hudu 14 days wannan shekara ya wuce 14 days kwanuka goma sha hudu wasu mutane sun yi abu da yawa sun achieve goals wasu mutane kuma sun bata shekaran ga ya wuce for nothing ba su achieve goals ba ba su achieve ba domin mai rashin kulawa da focus ya bari wannan shekara ya wuce wasted on top of wannan listin nan maluma malamai da yawa sun wai sun yi asarar wannan shekaran ga sun yi wannan shekaran ga 2021 wannan gaskiya ne za mu have a discussion mu shiga bangarori kuma da dama waɗanda ku sauraron mu ku gear up ni ne Fuad Omar website na Kebla FM shine www.kablafm.com ku log on ku access resources mu akwai kuma nambobin mu da ake dakawa aiki da duk lokacin da muke shiri let's go awesome na ce muku welcome to Kibla FM kama yadda na fada da zu year 2021 wannan shekaran ga wato ya yi mu ce ups and downs da yawa ci wannan shekaran ga 2021 kenan amma in an laya da kuma believe it or not sauran kwanuka goma sha hudu 14 days wannan shekara ya end uh, ah, 14 days yanzu mutane masu hankali wa'anda yake sun san abin da ya dame su wa'anda yake suna zurfin tunani wa'anda yake ba buguwa suka yi ba suna analyze suna dube-dube shekaran nan goals da suka suka set sun achieve target nan ko dai a'a sun waste wannan shekarar nan on top of list wa'anda yake shekaran ga evidence hujja na nuna wa karara kaman sun bata wannan shekaran sun waste shi ba su yi amfani da shekaran ba shine waɗanda suke kansu malamai ta gani ko nan kebla fm fawo yake da zafi kuma ake fadin gaskiyan nan ko ina na shiga a fadi gaskiya komin dacin wannan gaskiyan nan an fadi gaske kuma ka gani yana da daci kuma je kan bari mutum ya bari kai wani zafi kadan in ka ji gaskiyan nan a ka gan kaman maybe kai bai fefan ka ba shi yasa she kai zafi amma duk wanda yake yana son gaskiya ya kwanta da hankalin shi in ya saulara ya fahimce ya gane kaman lalle lalle lalle wannan abin gaskiya ne to ina da kafin mu ci gaba akwai wani wani wurin da nake zuwa ina gyara mota kai da kai kamar misali farkon shekara ina sake wato tayasin motar nan guda guda hudu duka ina cire wansa in za mu shiga cikin wena kenan season sanyi lokacin da snow ya yawa da sauransu in aka shiga cikin sama kuma ina sakewa in sa wasu daban wanda kuma ya fi aiki lokacin da ake cikin zafi to akwai wani wurin da yake ina kai wannan abin ina zuwa ina yi da na tafi shakaran jiyan gashe nike tambaya muna magana ni da cikin shugabansu daya to muna magana game da wannan shekaran ga da you know house business ya you know, aikinsu ya, ya tafi compared to shekarun da suka wuce nan kagan ya ba da wasu estimate ya nuna kaman kiko Allah sun yi kokari kwarai-kwarai sun samu mutanen da yake sun sake musu tayasin mota da dama ya fi shekaran da ya wuce nan akwai wasu abubuwa kuma da suke gyarawa sun wanke ma mutane motocinsu adadin ya fi shekaran da ya wuce nan abubuwa da dama sun nuna gaskiya it was good abu ne mai kyau yadda muke have wannan discussion nan Uh, back and forth mun spend kaman 40 minutes muna wannan firen nan ni ina so iri wannan firen nan domin ina so ci gaba cikin shani ban so mutum kana nan kawai kai dai na na na, ban da wannan lokaci na ma ire-ire wannan mutanen nan ina jin daɗi ina jin labarin su da kuma yi know, tarihin su da yanda aikin su ke tafiya etc to amma muka zo kowane field akwai shi field daban-daban na yi magana da mutane da dama akwai wurin da yake ana sayar da kayayyakin abinci shi kuma haka na shiga wurin na yi wani shafin mun yi fira da mai wato business ya koro mini bambancin shekaran ga na wurin kasuwanci da kuma shekaran da ya wuce kowa na analyze ci gaban fieldin shi na inda yake bangare nan yanda suka samu wato karuwa to yanzu mu zo kan mallamai na ce bari shiga wannan bangaren nan kuma yi magana da abokanai na kun sani na tattaba su ce wasu cikin su su ce masha Allah wasu su da ba su so adalci she su yi zafi she su yi zafi me yasa suke zafi wado ya so ma magana ya bude baki zai magana sun san dai fadi gaskiya ne ma guda guda 50 jama'a ji da kyau a ji wannan magana da kyau eh muna have a discussion ne na ga muku nan muna kifin shi 110% malumma guda guda 50 hamsin muka kira muka yi musu tambayoyi tsakanin su da Allah muka yi musu tambayoyin nan guda guda hamsin muka sample daga Nigeria arewa Kano Kaduna etc Ghana kuma muka sample hamsin wurin nan kuma hamsin shi yasa da muka yi hamsin daga arewa kano kaduna da sauransu tambayan da muka yi musu muka ce malam ina gajiya yawo lafiya lau ya da'awa eh suna ciki ciki ku Allah suna ciki malam ya sha ni da'awa shekaran ga eh ba wasa ba ne malam shi ta dadin baki gan suna ta dadin baki suna ta magana to sai na tambaye su malam shekaran ga 2021 mutane guda guda nawa ina so tsakani da Allah ka yi rantsuwa ka fadi muna gaskiya tsakani da Allah ka yi karya mutane nawa ka sa su musulunci malam muna son ka gaya mana tsakaninka da Allah wanda shekaran ga ka fi da su wani addini ka sa su cikin musulunci malam fadimuna hamsin nan duka da muka hada su da rantsuwa ko daya cikin su bai tuna wanda ya sa shi musulunci cikin wannan shekaran gaba ko daya cikin su ko daya cikin su bai tuna da mutum daya da cikin wanda wanda ya yi da'awa na shekaran ga year 2021 wanda ya yi kokari ya kawo shi cikin wani addini daban ya saka shi cikin musulunci hamsin duka sun kasa su ansa wannan question ga duka sun ce wai gaskiya tun da an ce tsakaninsu da Allah ne ba su da ko mutum dayan da ya tuna da shi da ya, sa shi musulunci sai na ce a malam muna ta malam shekaru shekaran ga wata wata guda guda guda guda wato goma sha biyun ga ko daya ya ce aka ce mu maka mu fadi saboda Allah kar mu karya shi ne yake suke gawa ko daya ba su da mutum daya da suka saka musulunci kaganta wannan bangare nan da'awansu da suka yi nan wato bai tasiri yadda ya kamata ba domin ana so ana neman karuwa ne cikin musulunci amma gashi nan nan sun ce wai ba su sa wani mutum ko daya musulunci ba don da kake sauraron mu wannan abin zai baka mamaki abin da ya sa zai baka mamaki za ka ji kare-kare wasu malumman ga da suke yi hey hey hey hey hey hey suke ta yin nan sai a yi wannan tambayan ga a ce wata watanni goma sha biyu shekara ɗaya mutane nawa ka, zo da su musulunci ka tubar da su ka jawo su suka, shiga musulunci tsakani da allah ka fadi malam ko daya bai tuna ku daya gungan wanga maluma hamsin duka da muka hada su da su yi su fadi gaskiya duka sun fadi gaskiya ba su jawo ba su da tunewa suka sa musulunci wanda suka sa yana wani addini daban suka sa shi musulunci ko babu amma ni kuma wabin bai bani mamaki ba na ba, da dalili bai bani mamaki ba sai ta wannan bangare nan ba su yi kokari ba eh muna review year 2021 kenan wannan bangaren nan gaskiya na ramai ba su yi kokari ba sam sam sam sam sam sam domin yi faman da ake yi kenan a ta sa mutane cikin musulunci na a ce shekara daya shekara daya malami ka yi kara kara kana ce kana dawa kana dawa kana dawa a ce ka rantsuwa tsakani da Allah mutane nawa ka jawo su ka saka cikin musulunci suna cikin wani addini daban sai ka faɗi gasa ko daya baka da shi ko daya ya za ka ci a yin kukarurin na na gaya muku ba su da focus hankalinsu ba shi kan assignmentin da ake yi cikin fieldin da'awa ba shi kai wurin nan ba su kokari ba sannan kuma shekaran ga na wato 2021 a bugagun maluma sun yawa e bugagun maluma gaskiya sun yawa kwarai kwarai kwarai kwarai in ka duba eh domin a ka san abin da ya sa na ce bugagun maluma wasu sha ce a ah, shin suna shan giya ne to kai za ka ansa wannan question nan an ce da yawan mutum ka bugu kana yin abubuwan da yake bai kamata ka yi ba kaje kana yi na fita hankali kaje kana yi shekaran ga ina ce mun ji wato karye-karyen da ake yi ma al'umma kaje kaje shari shari wankan ga duka an mutum wanka bugu ko menene ka aka fadi ko menene ka aka yi shekaran ga mun ji iri iri kala kala kai ko menene kana jin su dai daban-daban ya sunan malamin Professor Makari mun ji wanda ya zo su sai kukula mishi duka ya kare ba gaskiya bane shekaran ga guda gudan mun ji wani malamin da ya ce shi kuma yana zaune cikin masallaci ya sha wani abu ya bugar da shi yana nan wani ya kira yana mukabala da shi bai san ma abin da mai ke faduwa ba shekaran ga aka yi duka fau jama'a shi yasa shekaran ga 2021 bugagun maluma sun yawa sosai to in ka gan alaman bugagun maluma suka yi yawa kana jin maganganun da yake hankali bai dauka suna da yawa cikin wannan shekaran nan to wannan 2021 iri wannan maganganun na gaskiya sun yawa kwarai sun yawa shari shari kage kage gaskiya wannan bangare nan wurin nan wannan malamai sun yi kokari amma wurin a jawo mutane a saka su musulunci ko daya ba su yi ba ka gani mun tambaye su guda guda hamsin nan hamsin nan muka musu tambayar nan sun fail daga wato a nigeria hamsin duka muka gama su da allah su faɗi gaskiya wai gaskiya ba su su kariya ba su saka wani musulunci ba amma sun yi da'awa ba ba su saka mutane ba su jawo mutane sun kara su cikin addini ba amma dai da'a wanda sun yi to nan ya manin da'awa ya muhimmancin shi zamanin manzan Allah da sahabbai ke shiga suke kai kawo suke da'awan nan shin suna yin na shekara da ya kai ko mutattame malami da ce ko mutum daya bai ya tuba da shi ya kawo cikin musulunci ba wannan ya dace a ce wai malamin ko malaman ga suna da'awan nan ko dai suna da'awan da su suke so domin da'awan da aka tuna da shi zamanin manzan Allah ana kawo mutane cikin musulunci ne ana sassassaka su a kawa ne a ce da ba yahude ne an sa shi cikin musulunci a kawa ne a ce da christian ne an sa su cikin musulunci je najeriya arewa ka je ka nemo misali gadon kaya ka tambaye shi tsakani da Allah ya rantse da Allah shekaran ga 2021 mutane nawa ya jawo su sa su cikin musulunci ya faɗi muku gaskiya ko daya bai sa ba in ya faɗi zo zo ya faɗi muku gaskiya bai ga bai bai ce muku kaza ko da yake ya taba zuzuba ma shek makari in ka je ka nemo bello rago bello bello yabo daga sakwaro nigeria ka tambaye shi wannan ya ce maka kaman gaskiya bai sa mutum ko da ya bai jawo ya sa musulunci ba ko da ya bai jawo ya sa musulunci ba don da kare-karen da baban ga ke yi da ire-iren shiga me yasa in ya zo wurin mutanen da ake kara su a sa cikin musulunci wannan wurin nan ba su kokari me yasa wannan wurin nan suke fail testing nan ka tambaye kanka fawo domin shine the biggest reward cikin da'wa shine the biggest reward shine uh, wato at the peak of da'wa shine ka jawo wanda yake ba shi cikin addininka ka mishi bayani ka fahimtar da shi ka kawo shi cikin musulunci shine the biggest wato peak of da'wa me yasa wa'anka malumman ga wurin nan ba su kokari suke suke zukanci wannan wurin nan amma ka zo ta wasu bangare na zage-zage na cin mutunci na kage-kage da shari-shari wurin nan dukansu suna kokari me yasa tambe kanka wannan nan shi lada ya fi yawa cikin ne ya fi ka jawo dan wanka ka kawo su cikin musulunci wanda ke cikin wani addini daban da cikin biyun ga wanne fi lada da cikin biyun ga wanne ne aikin Allah to me yasa ba su focus kan wannan na kawo mutane suna kara ma addini yawa me yasa suka fi samun karfi hankalinsu ya fi wato komawa kan wurin zage-zage da kage-kage da shari-shari nan kun ga abin da ya sa ba su yi kokari wannan shekaran gaba kenan kamar shekaru da yawan da ya wuce haka nan ne akwai wani ma da na tambaye shi malam tsakani da allah shekaran ka ka ce ko mutum daya ba kai ka tubar da shi ka kawo shi ka saka shi cikin musulunci ka mishi da'awa ba to mu je shekaran da ya wuce fa sai ya ce wannan kuma bai da tuni bai yi ba na ce interesting na ce interesting na je da shi kuma har shekara kusan goma ko mutum daya bai taba tuna ma ya mishi da'awa ya sa shi musulunci ba amma ka ji karansu da suke yi in ka jiri wani kuka kukan da suke yin kan mambar in ka ga yadda suke buga kirji kaman sun suna aikin Allah wani irin aikin Allah ne bai kawo mutane na sa cikin addini ta maya muke yi fawo wani irin aikin Allah ne bai jawo mutane da suna ina sa cikin addini sun aikin Allah na shi zage-zage ne kawai ko ka zo ka ci mutuncin dan wanka ne kawai ko ka zo ka yi ma wani kage da shari kawai wurin ladan yake yi to ba shakka mafi yawanci maluma daga arewa Najeriya don ka zo Ghana da wasu wularin ana fahimtar da wasu kaman irin wannan abubuwan nan lada na ciki lada yana cikin ce sa da yawan mutane suna gan kaman in ka da wani na da swabani ka ci mishi mutunci ka nuna kaman kana da kishin maganan nan ka samu lada shi yasa an sa effort cikin wannan bangare nan gaskiya da ne fawo cable fm muna faɗi muku gaskiya ne kowane lokaci an sa effort wurin nan yasa an ka duba daga kano misali za ka ga wani yaro kakkanin yaro wato da kuna magana batu addini da kun ci swabani kun samu swabani kadan ka dai so mazagi babanka dai so mazagi ka zai so mazaji duka wa domin kun samu sabani bawo waye koya mishi wannan abin nan waye koya mishi irin wanga approaching nan su ne next generation da ake ake preparing su wasu za su zo su take over su yi nan nan kenan ka je ka lura da shi yana zama kowane dare gaba wani malami malamin nan da ke karantar da shi kowane lokaci cikin bayani sai ya ci mutuncin wani sai ya zage baban wani sai ya ci musu mutunci shi kuma yana kallo sai san ya tashi ya je wani wuri na magana shi kuma anyan ne yake bi gaskiya daya ne ba su son gaskiya amma nan kibla muna faɗi musu gaskiya wurin malumman nan iri ba su cin mutunci na wani su suke ji wannan maganan nan wurin su suke jin irin wannan strategy da anyan da ake yi wannan abin shi yasa ka gan yaro kankani wanda yake ya wato ya ci tubani ya mamake kankorin shi ya kasa sa abin da yake cikin yana zaune gaban wani karkashin wani goji in gare mai shiga tsakanin shi da wani game da addini umman mai shi ne so mazagi baban shi ne so mazagi wato cin mutunci zanna zai so mai yi farko abin da zai so mai yi kenan da kayi maganan ka kawai ka ce ga fahimtanka ga fahimtanka shi ka gan sun soma shege zindiki babban zindiki kahuri kaza kaza zage zage cin mutunci abin da zai soma yi kenan abin da suke yi kenan to wanke ya sa har shekaran ga 2021 ya zo zai kare ga muna survey wanga malumma su gaya muna mutane adadin da suka saka musulunci wai ko daya ba su yi ba ko daya ko daya daya mutum daya me yasa kai da kake solar mon kibla fm kai da kike solar mu da yawan ku akwai masu zurfin tunani wanda yake kuna ji magana ku auna wasu ku bai ba ku mamaki domin ka duba lokacin da wa'anga malumma suke spend kan kulle sarri da zage-zage mutane da cima mutane mutunci da yi mutane kariya. lokacin da suke spending nan adadin mintoci nawa dai saura su je su samu waɗanda suke ciki wani addini daban a ce za a ja musu da'awa ba lokaci suna kashe lokacin nan duka ne cima mutane cikin musulunci nan mutunci zage-zagen su da musu kage da shari in ba ka ta kaka shekara da kai ya kare ka tambayi malami mutane nawa ka zo kai musu da'awa har ka ja su ka saka su cikin musulunci malami ya kasa ya ce ko da ya bai yi ba ta da kanka in dai mai shi na da'awa saboda Allah tsakanin shi da Allah da anyan da ake bin ayi da'awa ya kamata shekara da ya kai ko mutum da ya bai ya tuba da shi ba ya kamata to nan kagan clear evidence kenan shi yasa ba su kokari ba ta wannan bangare amma kagan dun da yake wannan bangare ba su kokari ba akwai wani bangare kuma da yake sun dan kokari kadan bu je wurin nan mu ba su credit eh wani wanga bangaren gari wurin su kokari eh wani bangare kenan wani kuke solar mon kibla fm suna na da umar muna fadin gaskiya ne gaskiya muke fadiwa bangaren da suka yi kokari sosai shine bangaren karban kudi da suna addini wai wai wai wai shekaran ga sun kokari shekaran ga sun kokari ya zo wurin karban kudi da sunan addini kudade annun talakawa da mutane da suna addini wurin nan dai sun kokari wurin tuka sun kokari tambayan da aka yi tuka sun nuna kaman gaskiya dai a kudin da sun karbi da suna addini suna karba ta yanzu wanga kudaden da kuke karban nan duka da account bank account da kuka da kuka bubude nan ku ce a baku kudi kuna da'awa a sa muku kudi ciki malami da ya bude bank account guda guda goma a ta sa miki kudi ciki duka kurin da aka baku duka ko mutum daya baka ka jawo shi ka saka cikin musulunci ba na amfani wanga kudin da kuka karba suna dini kare-karen da ake yi da sine-sine wani bayaude ne wani shiya ne wani kaza ne da zage-zage nan da kudin da kuke karba ake sa muku cikin account nan duka ko mutum daya ba ku sa kun ja ku sa musulunci ba ina amfani wanga irin wanga style of dawa na ga muku so da yawa dawa ne na ci abinci dawan ci abinci ne shi na abin nan shi yasa za a gan kaman <laughs> a zage-zage dai ka ji wasu su sun yi wasu su yanda suke yin irin wanga zukaye malumman da ba su yi aikin da ya kamata su yi nan ba sai su labe suna zage-zage hisa da kaga wani ya yi zafi na zage-zage to shi kuma ya karbi ya yi kokari karban kudi da suna dini bai yi aiki ba bai aiki ba su sun sana'a eh ba su sun sana'a yasa wurin karban kudi da suna dini wannan bangare ya kamata mu musu tabe sun kokari sosai sosai don ko za ka gan wani yaro karami ne kawai da ya zauna daga kaduna nigeria shi ya bude maka account guda guda biyar daga banki bai sana'a bai aiki na shi ne kawai wai a ta sa mishi kudi shi yana da'awa shi malami na ta sa mishi kudi ciki ina ta karban kudi da suna addini suna ta karban kudi da suna addini da sunan talakawa amma da'awan da kuka yi da kun kuka karbi nan duka tsakani da Allah ta kaka ko mutum daya ba kuwa kun ja kun sa musulunci ba wannan magana ne da yake yana da zafi yana da kuma zurfi mutum ya kamata ka zauna kai tunani shi ne biggest goal na wato da'wa shine wannan abin nau ka jawo wanda yake yana waje musulunci ka fahimtar da shi ya zama musulmi shine babban aiki cikin da'wa ya za a yi wanga suke wannan zukanci ba su yi amma suna ta karban kudi da suna dini ya sa yi sannan kuma ta bangaren da karya da shari kuma kan mutane wannan wurin kuma su yi kokari sosai sosai sosai eh, eh wannan wurin nan sun yi kokari eh, su yi kokari wurin nan eh, wurin da shi sa bangarorin da ba su yi kokari ba mun fadi inda suke kokari mun fadi inda ba su yi kokari ba ne mun musu tambaya muka cire su muka tambaye su shekaran ga za kare wannan shekara 2021 tsakani da Allah mutane nawa kuka jawo su suke cikin wani addini daban da'awan da kake yin ka jawo mai shi ka tubar da shi shiga musulunci ka yi ka faɗi gaskiya wai ko daya ba su yi ba hakan shi na ji kunya amma bai bani mamaki ba abin da ya sa bai bani mamaki ba na ga iyayen abin da suke yi lokacin da suke spend kyau wasu abubuwan da yake na shari na kaje na batanci na cin mutunci na karya lokaci nawa zai saura kuma su je su yi wannan aikin nan shi ne maganan nawo shi ne maganan nan sai san ana nana nan daga nigeria ah, ko ghana shi ka gan an doki wani malami an kawo shi za a kawo su america su zo su yi wani da'awa duk lokacin da aka ci an kawo su su yi da'awa shin fasa da dariya in na ji duka ina dariya ne don dariya da nike yi ya so ya yi me su zo su yi me wa da'awa kai ka tambe wanda suke nan in suka zo me suka zo su yi da a tafi da su cikin gari su ga manya-manyan gidaje a kawo su gida musu wani taliya a gasa musu nama su ci sannan kuma a je sallan juma a ba malam minti goma ya zo saura ya wani magana ya tashi kuma ya karbi kudade ya sayi motoci ya kai najeriya wai ya je ya yi da'awa abin da suke kenan wannan gaskiya ne amma tambaye shi da ya je american nan musulmai mutane nawa ya jawo su da da'awan da ya je yin nan ya saka su cikin musulunci shi na ya kamata ana tambayan su amma wani malam ya zo shi da ya ce da ya je america ya sai sabon takalmuna eh, motan shi ma ya sa ga ya sake mota manya-manyan shaddodi ya so su ya kawo nan za ka gani don hankalin su ba shi nan ka abin da ya kamata su yi na da'awan nan da kanshin nan ba shi wurin nan ba shi wurin nan da'awan nan da kanshi shine wanda ke ba shi musulunci kai kokari ka saka su cikin amma shekara ya zo ya wuce kana tambayin su in za ka tambaye su kawai in ba ka ce su ransi da Allah ba she ka ga ai maka kariya amma da ka ce tsakani da Allah mai shi ya ransi da girman Allah ka hada shi da wani ransu wanda yake mai karfi kamar asarin mota da sauransu pap eh gaskiya wai shekaran ga bai samu nasara ba eh ya dai kokarta bai samu nasara ya ja mutane ya sa musulunci ba kudin da kuke bar ake zuba muku cikin bank account da yawan ga kudi nan da yawan da kuke karbar da sunan musulunci nan da kare karen da kuke yin ga duka ba ku ya kun sa mutum daya musulunci ba nan me yasa suke struggle me yasa ba su kokari ta wannan fannin na akwai many reasons amma cikin su daya malaman nan ba su iya magana ba malaman nan ba su san duniya ba malaman nan ba su iya zama da mutane ba malaman nan suna da so intolerant matsala abin da yasa ba su samu su su achieve wannan goals kenan malaman nan suna da interest cikin abin da yake zai ba su suna da abin da zai sa su cikin controversies ana ta jin su yan kaje kana batun kana kokari ka sa mutane cikin musulunci wani ka shiga wani kauye kana wani wannan aiki da sauransu wa zai ji batunka to kagan su kuma ba su son haka nau malami ya zauna cikin kano a cewa ba jin shi kasar najeriya ba jin shi jihar jihar ba jin shi nan ba jin shi nan ce shi ya je yana abu ya sa mutane cikin musulunci a'a zai bukace wani ne da zai kulla mishi sharri wani ne da zai dika mishi wani magana karya domin a ce shi da wani na fada a ce imani ya shige shi shi da wani ma sun samu gwagwagwa irin wannan abubuwan nan ko ya mashi ya zo kullum da safe ya ce ne zai zo ya raddi kullum kenan raddi raddi raddi raddi raddi in ka duba daga arewa najeriya ga kullum batun raddi raddi raddi ga in suka tashi suna shiga kauye kauye kauye kan ga suna tubar da mutane bai fi alhairi ai da wanga tambayar da muka musu mutane nawa suka sa su cikin musulunci da sun ba da adadi mai kyau amma gashi nan zero sifili ko da ya ba su sa ba yadda suke spend time su kenan muna fadi musu gaskiya on cable fm shekaran ga sun wasting shi last year sun wasting shi shekaru da ya wuce da yawa sun wasting sun waste wannan shekarun shin haka kuma manzana da sahabbai suke zama cikin su ce suna da'awa shekara zai wuce da shekaru ba su sa ko mutum daya cikin musulunci ce da ready ready ready da kuka kukan da ake yi kan mambar nan duka wannan kukan duka bai ya ja mutane sa cikin musulunci ba ko da ba ka kasa ka yi to ba shakka anyan da kake bi kuke bi kuke wannan da wannan da shi nan anyan nan bai aiki anyan nan bai aiki bai aiki anyan nan kun focus hankalinku na ne, kan neman suna neman asanku neman ku yi ma wani kage domin a ce kuna da kishi addini neman ku yi ma wani sharri shi ne abin da ya sa kuke zukanci ya zo wurin kara addini yawan mutane kuke zukanci da kuma girman kai ba su son a koya musu wani abin da ba su sani ba kano za ka zo malami da ya shi komi ya sani komi malami ya sani shi kai gaban shi kai jahili ne komi ya fi ka sani she kano she kaduna she arewa nigeria girman kai ya ci musu ya ci musu kai kowane kai ka dan wanga malumman ga su fara ce su ma na bawa ne domin girman kai ya musu yawa suna gan sun isa kowa jahili ne wurin su wurinsu annabawa ma ba su yi wannan magana ba ba su yi wannan girman kai da kake gan yawansu suna yi daga wurin nan ba masu girman kai ne sosai mafi yawancin malumman kano masu girman kai ne wanda yake kowa gaban su suka zauna gaban shi in aka kabara mishi yana kallon kowa jahili suna kallon mutane jahilai in za ka kai maganan kai yafi na malamin nan ma alheri ya fi shi ma'ana malamin shi na ganka kama shi malami ne ya binai binai binai ya ce ah, ba haka magana yake ba ya ja maka wani wani maganganu ya sake shi dai kai ka koya mishi wani abu no they accept wannan amma su da sun zauna ko ni suka fadi dai ya kamata ka kabara ka ce malam ya yi daidai very intolerant people malam ya yi daidai ko ni suka fadi eh malam ya yi daidai arrogant girman kai na tare da su girman kai bai kai minti daya malamin shi ya ce maka jahili ne yana duban kowa gaban shi jahili sannu mai ilimi aka suke to irin wanga strategy nan ba ka samun ci nasara tubar da mutane ka sa su cikin musulunci da yake da yawansu suna zaune kano nan ba su san koyi na cikin duniya ba ba su waye ba ba su san zaman duniya ba shi yasa wannan abin da suke yi da bai kara musu komin nan shi suka saura suna yi suna gan kamar ya aiki bai work bai aiki bai work bai aiki Allah jikan su Sheikh Ahmed Didat wanda yake yana zuwa kasashen turawa kamar cikin america da europe da su canada yana whole dialogue ku je ku tuba yanda yake wa'azi ku je ku tuba yanda bawan allah nan yake mukabala yake debate no wonder yana kare mukabala yana saka mutane cikin musulunci dr uh, naik daga india ku duba yadda yake mukabala yake magana yake kakkare mutane cikin musulunci amma shi kaga wani ya zo shi ta kaba yana cewa a ayi malumma kana neman yawansu a ba inda ta kai kano ba inda ta kan kano tambaye su yawansu wurin nan mutane nawa cikin shekaran ga suka sa cikin musulunci kaga abin kunya kaga yawansu bai da afani kaga yawansu na bai da afani Dr. Nike kawai shi daya shi mutum da yanga ya saka mutane cikin musulunci ya fi malumma arewa duka put together babin kunya ba ne wannan na ja muku hankalinsu ba shi kan target ba shi kan aikin da'awan nan da ya kamata na yi wannan ba kunya ba ne duk inda kake duniya kake solar mon cable fm ka sa abin da fuwa da umar ke fadin wanga gaskiya ne ta ka za ku ta kama kuna cewa kaman cikin malum mu arewa ku kun fi kowa yawa kuna ta wannan abin nan amma dr naik shi kawai shi kawai mutum da ya tal ya saka mutane cikin musulunci shekaran ga ya fi malum mu arewa nan duka in ka hada dukansu gaba dai wanga abin kunya bane me yasa domin dr nak baka gan shi yana ta fitowa kunnin yan shi musulmai yana ta kunna musu sharri yana ta musu kage yana ta saya kunnuwa ya zo ya raddi waya raddi bai yin wani abin na bera wannan lokacin nan ya san da main wato a go cikin da'wa ya fahimci abin nan shi yasa da yawa da ka gan su wurin nan daga arewa kano nigeria da suka duna suna suke nema shi yasa suke bin wannan anyan da bai pay any dividend bai aiki bai aiki amma gan mutum dayan da yake ya san abin da yake yi ya san yadda ya kamata yi yana samu abin da malumma arewa nan duka in ka hada su ba su samu to ya za ka yi makanka kariya ya za ka yi makanka kariya za ki makanki kariya ga gaskiya muna fari mugon cable fm ahmed didat allah jikan shi rana daya mutanen da yake sa musulunci shekaran ka hada maluma arewa nan duka ya fi su ashe yawan bai rafani kenan me yasa hankalinsu ba shi kan main focus na dawa sai dai kullum raddi kullum dan wanshi musulmi ya zo mishi raddi lokaci na za ka samu ka je ka yi wa'azi game da addinin musulunci wasu su dan kyau su karbi ke da yawan ka ce su yi irin wazin da zai sa mutum ya gan shawon musulunci ce ga gan sun kasa gan sun kasa yi wazi wanda zai sa wani ya gan sha'awar musulunci ya shigo gan sun kasa ba su yi domin mai don abin da kake yi ka saba da shi in ba ka bari da sauri-sauri ba wai in za ka soma abu wato sauki ne ka ce ma kanka kaka yi da ka soma yi ka zo kana son ka fita ciki ce sa ka saba da irin wannan abin cin mutuncin da ke fita su in suna magana batu addini zagin mutane da cin mutuncin nan in ka zauna da gaban wanda yake ba musulmi ba in ka mishi irin wannan language da irin furucin nan zai kari musulunci zai fahimci musulunci shi yasa da yawansu ba su kwalifa ba su yi guntu su zo wato inda yake an waye duniya su ce za su yi waji ya so a fahimci addini bakin su su yi guntu shi yasa suke kasa su samu wannan result nan amma da sun koma arewa sai ka ji ya ba ya ba kara kara kullum kullum raddi kullum wai ya fito shi ne malam kaza anguwa kaza local government kaza ya zo ya raddi ya zo ya raddi in redinka in redinka kana so a gane kamar yana da amfani je ka yi da'awa a gan shekara mutane nawa zaka saka su musulunci ga su ahmed didat sun yi sun tafi su dr naik suna yi ku da kuke wurin nan daga shari ke ce kage daga raddi raddi kullum kan mambari kenan hutuban da ake yi ga hutuban da ya kamata a zo ana batun key topics zaka ga ana ya dokin wato wani kaman fuadu umar gama fuadu umar sha mai da shi tafikin hutuba in ka kare fadi wa mutane nawa kake sa su addini in ka kare ci mafuwa da umar mutunci kan mambarin kan nan mutane nawa kake sa su cikin addini kun da suke bata lokaci ka zo za ka yi hutuba ka zo ka ce kaman hey umar ba yaude ne Fadi umar kaza ne oh good ka kare da ka kare nan mutane nawa ka sa su musulunci bayan ka yi wannan kage da shari da kasafi kun gane ko shi sa iliminsu bai da bai advance ba ilimin wato ce mu ce ilimin kauyensu shi ke tare da su amma ka ga mai shi ya bai wani gemu ya je wani littafi bayan shi a ba kauye ne ilimin shi ilimin nan bai waye ba bai waye ba sam sam sam sam sam sam sam sam ai su yasa sun sun change manan da wannan sun sake manan shi yanzu malami kana ka zo america kasar mu ga cikin united states of america a tare da kaka je ka ga manyan gidaje dogayen gidaje a maka hoto na ka ci nama ka ci taliya ka koma nigeria kuma ka je ka ce ka je america ka je kai dawa ji shakenci <laughs> ji shakenci wannan sun sake ma nan da'awa wanga abin da kuke zo ku yi nan ga american ga da'awa kenan ga mutane da suke so su gane musulunci ga mutane bau da suke so su gane dini kuna nan kuna zo ku ci taliya ku ci naman kaza ku koma najeriya kano gombe da wato kaduna da sauransu sakado ku je ku kun je garin america kun je kun da'awa wasu shakkiye kuma suna ta kabara da yake ba san abin da kuka zo kuka yi nan gaba mun sani cin nama da taliya ka doko jirgin sama ka cross atlantic ocean ka zo america ka zo ka ci taliya ka ci nama ka je ka yi hototi na manya-manyan gidaje ka sai sabobin motoci ka koma da shi ka je ka ce ka je garin turawa ka yi da'awa turawan nan nawa ka tuba da su ba ka yi nan in suka zo nan ga da su sun zo su yi dawon nan nan kake gane asirin su ke tonuwa kake gane kaman ba su da ilimi jukaye ne nan su kake ganewa domin me ba su san yadda ake da'awa ba najeriya ka kasa america za ka zo ka yi wannan abin dole ka tai kuje kuna dokan hotoci na da manya-manyan gidaje dole ne dole ne in ka zo nan ka gan ce sun zo da'awa america za su su yi da'awa america dadin baki suke yin jama'a dadin baki suke yi da sun zo nan ga daki ake zauna ci taliya a je hoto na da cikin kankara a je da ka wani wani juma mutanen Ghana ko nigeria a baka wani minti goma kawai ka yi wani magana wurin nan ka tashi ka je ka sayi motoci da sauransu da riguna da takalmuna ka doki jirgin sama ka koma nigeria ka koma Ghana wai ka je America ka je ka yi da'wa <laughs> wai ka je america ka je ka yi dawa wanga dawa kenan da duniyanci ko cin duniya karban kudi da suna dini dole wanga shekaran ga ya wuce ba su achieve goals ba shekaran ga 2021 sun fail testing nan kamar da suka fail shekaru da yawa domin hankalinsu ba shi kan wato the main objectives na da'wa ba shi kan hankalinsu ba shi kan sam sam sam sam sam sam ba shi kai wayan ga masu kare kare he he he he ah ne ban gane ba da kuke karba da suna addinin da kare karen da kuke yin da ready radi shekara ya kai kuma ko mutum daya ka kasa ka sa shi cikin musulunci cikin wazi ka yi zukanci mana yana gwana kamar ba kai ya dawan ba kai ka kira mutane jahilai wani jahili ne amma gashi nawo jahilin na maraye ya kokari wallahi cikin gefe ya convince wani amma kai kana nan shekara goma na ta da kai ba ka kasa ka ci ko da ba kai ka yi ba amma su kenan kullum sai su ta rigima ga malami yana kano shi ganka kamar shi ne ya fi kowa ilimi kowa jahili ne manyan-manyan kariya da son suna da son nuna gwaninta duka bai dame mu ba amma da wannan result nan ba ku samu wurin nan ku sake yadda kuke tafiya da shaninku kun samu result kamar su ah, dr nike da su ah, sheikh didat su suke kare mutane ba irin mutanen ga wanda suke kano kaduna suke wani gombe suke radi-radi da zage-zage da ba su suke kare ma musulunci yawan mutane ba kai in ka je kano ka ga mutane musulmai an karu ba wazin wani gadon kaya ko wani malami ya sa ka karu ba wani ne musulmi ne da matan shi guda ne ya kara mata biyu ya zuba yara shida shaka karu amma muna neman wanda yake suna neman suna cikin wani addini su je suna tubar da su suna jawo su suna sa su cikin musulunci ko da ba su su yi suna kasawa suna kasawa wannan gaskiya kenan ba su yasu da sun zo america kare karen da suke yi daga kano ni malami ne kaza kai jahili ne da ya zo america shi ya zama bebe bai ya dawa ba nan ga yake gano kamar shi zuku ne bebe malamin da ke kare kare wurin nan da ya zo america shi ya zama bebe wanda ke kare kare daga gombe da ya zo america shi ya zama bebe daki ne zuwa na ci tare ci nama ya je yi tuna da dogon motoci dogayen gidaje a sai mishi mota a kyari kudi da sunan talakawa za su je su yi kaza za su je su yi kaza pup a koma wanje da'awa muna fadi muku gaskiya nan kan cable fm 24/7 muna kibin shi 110% muna fadi muku gaskiya shi yasa shekaran ga sun fail sun waste 2021 sun waste phone lines na cable fm yana na bude kila mu doki kira biyu ko uku sannan mu kulle phone lines din idan wanda kake sauraron mu ka san kai gonan fuwadu umar ba shiga ba sa takalmi fau ka sa takalmi na karfe kar ka kira cable fm kuma gaya kar zo gaya kar shigo cable fm gaya in kana da wani magana yanda ka fahimci wannan abin kar ka zo kuma ka cire muka te da muka wani magana da yake daban wannan batun 2021 da yanda suka wai suka bata lokaci ba su achieve wanga goyon gaba ta kaka za yi ka je arewa nigeria maluman masu karan nan duka ka hada dukansu su kasa gaya maka mutane da suka fito da su cikin addinin christianity ko jew suka kawo su cikin musulunci su kasa amma ka ga mutum daya kamar dr zaik yana yi didat na yi ga sauransu suna yi cikin american ga suna yi amma daga wurin nan arewa nigeria kullum raddi kenan raddi raddi mai shi ya fito zai raddi wa zai ma raddi wa wani dan wanshi musulmi ya ce kaza zai doki watanni shikenan raddi yana yi ya kare raddi nan she shiga nan kuma ana an bude sabo da an jayi nan kuma an kare kuma nan boom sha fito eh fuad umar kuma sa mishi raddi shi kuma za ce ya ce kaza a a in ka kare ma fuad umar raddi na mutane nawa kake sa su cikin addinin musulunci son suna kawai son suna san ka kawai ka zo ka ce kaman kai kuma ka fadi mafuwa da umar wani abu shine kawai san ka kai wane ne that's it in ba ka ba mutane na kuke samu musulunci mai mu doko wani kira nan ganga mu ji gasken bakin mishi za mu doko wani kira salamu alaikum alaikum salam na'am ayan kuri ayan kuri wayanka na kara kara a maintain ayan kuri eh wani noise ya suna daga nake kira Na'am, sunana Imam Abba Sharif daga Qatar. To dan wa fata alkhairi kana labin Kibla FM. Go ahead. Na'am brother Fuad. To ina maka fatan alheri ne ma barka da wannan lokaci brother Fuad. Thank you. Masha Allah wannan program din yana da ma'ana sosai amma wannan abin da ka faɗa is very important. a cikin da holiya ba a samu sabo mutum guda ɗaya wanda malaman nan suka shigo da cikin addinin musulunci ba. Very sad. Very bad. Very very sad. Bai dace ba. wallahi bai dace ba bai dace ba duk sun sun damu mutane akan social media ko da ce ana ta faman wa'azi zagin junansu junan junansu idan an samu bambanci da a kafirka wannan a ce wannan dan wuta ne a ce ba su taɓa kokari ma a je a samu mutum guda ne a ce a zuwa unbelievable unbelievable oh no mun lose wannan call nan mun ji wani noises kuma bayan shin nan eh da mun so karkare magana shi dan wa gaskiya maganan da ya ji kan cable fm na faɗi wai gaskiya ne amma abin kunya ne ina cikin takaici abin kunya ne sosai ka gan suna kan facebook suna kara kara kunnuwa ba su kuɗi kunnuwa suna da'awa kunnuwa sun fito suna raddi sun kaza ka zo mutum nawa mutum daya tal ba kai ka sa musulunci ba shekarun da kake karba kudin ga duka 2021 ga ko daya haba kudaden da ake karamin bank account da aka bude a ta saka kudi da suna dini kullum wai ka zo kana wa wani raddi kullum wai ka fito da wanka musulmi ka zo ka kawurta shi kullum ka zo ka ce wangan ga yahude ne wangan mutumin banza ne kullum wangan ga duka ku kare baka ku adadin musulmi baka ku kara adadin baka ku kara adadin nan abin dace ba abin kunya ne gashi ne stat ne yana hannun cable fm wanda yake in ka duba cikin figures nan takaici ce kama ka wurin za ka gane karara kaman addinin nan da yawa sun doki za su sa rigunan maluma ne su yi suna da shi a san su su ci kuma abinci su sai manyan-manyan motoci da shi kai sauran kudi nan su kara mata masu manyan-manyan baya kowane irin shebu da su suke sun su kaka kara su da kudin addini ban ce baka da dama ka yi wannan ba kana da dama ka je kuɗin kana ta ci da addini kuna yi wannan abin nan ba ku da'awan result da ya kamata kuna samu cikin da'awa ba ku samu that's the point shekaran kun waste shekaran nan kun waste shi wani kaga ya doki wata uku wata uku nan ga da yawan da yake ba musulmai ba suna fata a yi musu da'awa su gane musulunci shi wata uku zai ta bin wani dan wayan shi musulma ne ya bin wani cikin inbox wai ya zo ya maka raddi ya doki awa biyu ya surutu shi ya bi nan nan ya zo ya na wai ya zo ya raddi ya doki awa uku ya yi kaza ya bi nan kaza kaza ya zi in dare yi kuma ya zo kare yana kallo likes nawa ya samu shares nawa ya samu mutane nawa suka yada bidiyon shi ya kare kuma wace gari ya fito da wata sabuwa ya ta yi ya ta yi ya ta yi ce kada ya kare ko mutum daya ba kai ka saka musulunci ba ko mutum daya ai wannan abin kunya ne salamu alaikum salamu alaikum malam fu'ad umar tana magana da zafa hamisu daga nan kano dan wa daga kano eh kano tumbin giwa wurin nan malaman kano ba su kokari ba kwata kwata kwata yawan su nan duka malam adadin su sa mutane musulunci sun fail wannan shekaran ga shi dai kanawa ku yi hakuri gaskiya muke fada muku on cable fm muna jin wa. gaskiya malam fa'ad umar wannan maganganu da ka ɗauko su ne gaskiya su ne abin da ya faru na gaskiya hmm. hakika gaskiya mutanen nan ba su da wani aiki sai dai mayar da magana a duniyar da zancen mutum ko yaƙar musulmai na ciki amma ba shigo da wa'inda ba musulmai ba. Unbelievable. Kuma munan har kullum ina jin daɗin wannan program ɗin naka saboda ni ka sani in zan taho kibla fm ba zan zo gaya ba <laughs> sannan kuma na ɗebo takalmina saboda kaya. <laughs> Masha Allah, awesome, na'am. Kai ka san akwai kaya. Akwai. Kan mutum ya je ya taka kaya ta je ta soke shi domin ran na ga wani ya taka kaya. Eh ya shigo gonan Fuad Umar. Bai sa takalmi ba gaskiya na yi haka nan. Wannan gaskiya ne. Bai sa takalmi ba ya zo kuma filin kimula FM <laughs> kaya ta soke shi. Gaskiya ne haka haka yi. Haka ne. Wannan shine yasa program ɗin da ka ɗauko tsare da gaske wannan shekara. sun lalata ta a banza kuma dama ba su da wani aiki sai wannan aikin. Unbelievable. Abin ban takaici. Halifo Allah na gaskiya a doron kasa. Hmm. Zama al'ulama uwar sufil anbiya inda annabi ya faɗa. Sai suka zama su ba abin da suka sani sai dai su kulla nan su ya ƴan uwansu Unbelievable. Abin ban mamaki. Ta wanda yake ba musulmai ba zai yi sha'awar ya shigo musulunci. Kagan ko? Shi na magana. To wannan wannan al'amari ni dai yana ci mana tuwa ƙwarya mutane sun koma kamar 'yan siyasa ana ta yatsa juna a cikin siyasa ma mara tsafta. Too bad, too bad, bai yi ba, bai dace ba. To gaskiyar Allah muna Mun gode, na'am, na'am, dan wa mun gode maka kwarai eh, Allah ka da alkhairi. Dan wa ya yi magana, je yi magana, je yi magana. yana kano fawo wai abin da ya ji na fari kan kibla fm na duka gaske ne haka magana yake kun ga adili ya aje son son rai gefe son zuciya ya aje shi ya fada gaskiya wai abin da ake ciki kenan in ka je gana kuma the same thing matsalar na yana nan daga gana abin ban mamaki amma na wato arewa nigerian ya yi wari ne abin ya yi wari abin yayi wari yana da mamaki ta mutane suna neman wato su ba su su yi ne wanda suka ce su ba jahilan nan ba ba katattun jahilan da ya kai su in su ba jahila ba ne da irin wannan anyan da'a wannan da sun gane da sun gane yadda ake ba su su yi mutum kai bakinka kunnu ya tashi cin mutunci da ka hurta yan ka musulmai da zage-zage mutane musu sharri da kage ya za ka wanke wannan bakin ga ka zo ka zauna gaban wanda yake kana son ka convince shi ka bari ya fahimta addini domin ya shigo cikin addini bakin ka guba na cikin sai sa da yawa bakin su nan abubuwan da ke ciki kenan shi sa in ka fita da su su je su yi wa'azi wanda zai ja mutane ya saka su cikin mutunci sai su kasa kan sun kasa ba ya baka mamaki suna kasawa ne suna kasawa in ka doko cikinsu daga kano in ka kawo shi american ga ya zo ka ce wai zo yi dawa kariya suke yin ba da'awa suke zo su yi ba aka kawo su da su je suna kauyanci kallon manya-manyan gidaje ana musu hoto tuna su je su kwanta cikin kankara a musu hoto su zo gida dafa taliya su ci su ta ware hankori suna dariya a kai su wani masallaci kankani a ba su minti goma su wani maganganu wurin nan ko minti biyar biyar ya tashi ya je sai sabobin mota ya aika da kudin talakawa ka karbi ya tace komo waya je da'awa mutane nawa ka kaje ka tuba da su daga america a kasan a itan komi su daban ne zukaye zukaye kawai ya wani kira kuma nan salam ya suna daga naki kira salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikis salam sunana idris na kira daga nan kano state eh mala idris to masha alheri na gode dan wana duniya na sauraron kan cable fm yi magana fata Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwa da aikin alkhairi amin amin dan wa thank you wato ni contribution ina anan abin da yasa nake abin da nake so in ce anan shine mhm. wato malaman mu mafi yawancin su mhm. to yanzu alhamdulillah da aka kawo tashoshi irin wannan masu wayar da kan al'umma na'am saboda ku ma jawo mutane cikin addinin musulunci to kore su masu kin gaskiya ne kore su suke yi za ka zama shaida idan ka zama mai goyon bayan gaskiya za ga yadda yaran su ɗaliban su za ga za su dinga rubuto ma zagi da shari'a duka za ka gani ai too bad za ka ga irin wannan shine aikin su kawai in ma an samu akwai wayanda suke so su fito su faɗi gaskiya din akwai su mm-hmm. amma idan sun fito wayannan mutanen sun zama kamar irin wayanda za a ce irin super power in ka zo kana wa'azi kai ka mai da hankalinka kira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mhm. bisa ga koyarwa annabi yanda ya ce a yi to su za su kira ka su ce waye kai waye kai kai guda nawa kake hmm. kamar shek wane ko malam wane bai fahimci abu ba kai ka ka fahimce shi kana gaya wa mutane sai su hana in kuma kaki ta girma da arziki sai su bi ta karkashin kasa su kulla ma makircin da za su fatar da suna kokari wurin sosai shi ke bata musu lokaci haka suke yi gaskiya ne haka suke yi hannun haka yi rayuwar shi too bad bai dace ba bai dace ba wannan lokaci da gaskiya ta bayyana to shi kenan in sun ji wannan nasiha sun dauka to sai su gyara haka ne amma yanzu kam wallahi ba kan layin da'awa suke irin ta koyarwa manzo ba shi bane al'ula ma wara al'ulama an biya nan ba ba aikin da aka ta zauna su yake nan ba in Allah zai ba su shekara dubu ma su rayu ba su kira kowa cikin musulunci ba sai dai su kore shi in ka ga an karu ka duba wa da danwa arne ne wani ba yahude ne aikin su kenan dan wa in ka gan yawan mutane musulmai cikin Kano muke bin su ma har mun gaji ma daga Kano kana ji kana ji eh ga sunan da yawa kam eh, da yawa da yawa kam suna nan da yawa kam masha Allah mun gode mun gode maka danwa thank you so much danwa ya bada contribution kun gan wanda suka ce su ba jahilan nan ba shekara daya dungun ya wuce ka kasa ko mutum daya ba kai ka tubar da shi ka fito da shi cikin wani addini ka saka shi cikin musu ka kawo shi cikin musulunci ba wanda ya ce su ba jahilan nan ba a ashe ba katattun jahilai kamar irin wannan mutane babu neman suna da ce wani ya san lugga yana karanta kaza cikin ancin shi duka ta bubusa eh, wato karatu ciki da sauransu wannan abubuwan nan kawai kaga wani ma na nan shi <laughs> ya salam shi shekara ɗayan da zai ta kare kare tsarin nan gaban mutane daya dayan yake kara har shekara almajiran shi goma da ke gaban shi shi da ya zauna gaban su shekaran nan the whole year yana zama gaban su yana raddi yana ta kara kara ba abin da yake yi kuma in su goma nan kuma karkashi bayan shekara kuma goma nan no adadin su kenan nawa ka kare ma musulunci kaga wannan dawon kana bata lokaci ne nawa ka kare ma musulunci suna yaudarar mutane ba su so mutane su tunani sosai ba su so mutane su zurfin tunani in ka fara bude ma mutane ido ana zurfin tunani a wani ba yahudi ne ai wani ba kai kana ma wannan kawai shai da umar ya bar fadi gaskiya ya bar fada gaskiya domin wannan a'a gaskiya kowane lokaci ana fadi wani kowane lokaci ana faɗin gaskiya kamar yadda um, who was it ina ce kamar namanta ko either benjamin franklin or, or someone ya ce wai gaskiya shi ne abu daya ne da yake baka ka ce kana jiran lokaci ka faɗi gaskiya fawo domin lokacin gaskiya shi ne wannan lokacin da kai tunanin abin lokacin gaskiyan kenan kaga wani abu na nan daban kaya ka ce bari ka rubuta kaje e so lokacin nan in ya kai she ka aiki kan wannan abin kaga wani abu ne da yake yana bukatan lokaci kaya ka rubuta kaje lokacin shi bai kai ba amma gaskiya da ka yi tunanin gaskiyan nan to lokacin da ka yi tunanin gaskiyan nan lokacin shi kenan ka fari lokacin kenan bai da wani lokacin da ya kamata ka aje ka ce daga baya ka fadi gaskiya a'a gaskiya lokacin da ka yi tunanin shi ka gane kamar gaskiyan maganan ke ga to lokacin shi ya kamata ka hurita ka fadi gaskiyan nan in ka rubuta ka ce ka faɗi gaskiya gobe ka zalunci ka zalunci gaskiya na faɗi shi lokacin da ka san kaman gaskiya ne lokacin faɗin shi kenan ba a cewa gobe za faɗi ko jibi ko satin da zai zo ka faɗi ko watan da zai zo ka faɗi a'a ka faɗi shi wannan very moment da kai tunani ka gane kaman gaskiya na shi ke ga ke sa nan on cable fm muna fadin gaskiya ne mun fadi gaskiya mun ta fadi wa gaskiya a ina gaya muku a wato wasu na nan an kullum su kan kanana ne shi yasa irin wanga manyan-manyan discussion ba su su comprehend ba su yawa domin me su kuma an training shi ya ci mutuncin mutanen da yake bai fahimce ba ya zage su ya musu kage da shari da kasafi shi kuma an training shi shi yasa bai da wannan intellect da yake zai process iri wanga discussion bai yawa bai da iri wannan abin amma kana da shi in kana zurfin tunani then ka appreciate eh za ka appreciate za ka gane kaman uh, akwai muhimmanci cikin wato uh, irin samun lokaci kai tunani samun lokaci kai tunani akwai one other saying shi kuma think is it was it uh, uh, eh, maybe gandhi or general washington ya ce wai abu dayan da yake kaka yada wani ya yi maka shine tunani cikin ko menene wai akwai wani abu daya wannan nan karka yada sam sam sam ka ce wa ka passing shi over ma wani ya yi maka wannan tunanin na ya baka shi a'a kai tunani kana yi kanka ne kana yi kanka ne ka fahimci abu ba za ka ce wani yi mini tunani in ka kare tunani sai ni in aiki da wannan tunanin ba a'a kai za ka kwanta da hankalinka kai tunani abin nan ka fari ma kanka gaskiya amma in ka ce ma wani ya yi maka wannan tunanin me shi zai influencing ka abin da shi ya yarda da shi in bangaren karya yake kagan tunanin karya zai baka domin station shi kenan amma kai kai makanka tunani ka faɗi makanka gaskiya wannan kiran ga 30 seconds za mu kulle line salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wane ne ke kira yanzu ina cikin bayani network ya kore ni Idris ne da Kano to dan wa karkare yawwa na ce ai abin da ya sa idan aka samu mutum jajirtacce irin ka mai faɗan gaskiya ya fito za su kokari su ce ma ɗaliban su ba yahude ne ai suna da dalilin su Hmm. Saboda idan suka bari kan almajiransu ya waye suka san ilimi suka san rayuwa. To nan gaba kaga ba su da right mutum daga kan mambarin shi kawai ya ce ma wane jinin shi ya halatta ka je ka kashe shi. Hmm. Kaga mutum hmm. yana da ilimi zai yadda ya haka ai ba zai yi gaba. gaskiya ne mutum ya waye ya samu ilimi bai bari bai bari wani ya wasa da hankalin shi ce mishi wai kawai dan shi yana malam wane ce kawai wane jinin shi ya halatta ka ka kashe shi gaskiya ne su kuma kaga aiki su kaga kuma aiki su ne kawai mutum daga mambarin shi ya ci tuwon shi ya koshi kawai sai ya zo ya a mambarin ya ce wani ma jirgin ya halatta ku je kai shi shi ba daga bakin shi ne ba ba Allah ne ya faɗi ba ba annabi ne ba kawai a matsayin shi na malam wani zai ce mai wani jinin shi ya halatta ku je ku kai to idan sun bari mutane sun waye ɗaliban su sun san gaskiya nan gaban in an ba umarni irin wannan ba za su je su aikata ba gaskiya ne to shi yasa dole idan aka samu mai faɗar gaskiya ya wayarwa da al'umma kai sai a ce musu wannan ku saurare shi ba yau ne <laughs> ya salam unbelievable unbelievable dan wa daga Kano amin amin amin a ci gaba da nara ta gaskiya ana <laughs> faɗin gaskiya a ci gaba Allah maɗaukakin sarki ya saka da aljanna. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, mun gode kwarai. Allah duniya da lahira. Amin, amin, thank you. Da wannan makaranta, don mu yanzu ta makaranta ce a wajen mu. Thank you. Makaranta ce. appreciate it appreciate it suna ji na yi suna ji da kyau masha Allah suna ji awesome dan wa bala Idris daga Kano kenan muna mishi godiya kwarai da contribution ya fada gaskiya ya fada gaskiya duk wanda yake in yanzu ga ka kama shirin nan ta ka koma tun farko ka koma tun farkon shirin nan ka ji da kyau ka zauna kuma ka yi tunane bayan ka saurare magana ka gan kamar mun fadi gaskiya ne fawo fuad umar da ya bude bakin shi zai fadi magana gaskiya zai fadi wani lokacin yana da daci amma ka samu hakuri in ka zauna ka yi tunane shi ka gane kamar malam gara da kai hakuri ka ka saulara ka fahimce maganan nan ka fahimce maganan nan until the next presentation kuma website na kebla fm shine www.kebla.fm.com ku log on ka wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake daka a kiran mu duk lokacin da muke shiri an ka miss shirin nan to ka hau kan wannan site nan ka roll listen kan wannan site again www.kebla.fm.com yanzu bari kafin no, tani, tani, kafin mu sallama hold it kafin mu sallama ga wani magana wai wato maluma su ne magadan annabawa to wannan hadisi na da maganan nan shine menene aikin da annabawa suka yi tun da an ce wai su za su zamo uh, wato representatives na annabawa mallumma ko da yake malluman ga diwa ba su cikin wannan mutane da ake zancen su suna tura kansu cikin ne ma a'a amma wannan malluman magadan annabawa sun gaje su sun gaje annabawa ko representatives su ta yanzu mu tambaya wani aiki ne annabawa suka yi da su za su gaje wannan aikin nan sheka tambayi kanka aikin da wa'anda suka ce su ne wannan representatives annabawan nan aikinsu da na annabawan na ya yi kama aiki annabawa suke yin suna kwakwai da aiki annabawa annabawa suna spend lokacin su zo kan mambar suna kulle kage suna zazzagi yawansu musulmai suna cewa yahudawa ne yahudawa ne annabawa suna spend wannan time ko dai kokari suke su fitar da mutane su yadda bautan turaye su kama allah wanne ne annabawan suka yi tambaya ne fawo tambaya ne wanne ne suka yi domin ya kamata ko da yake ba su ya su yi na annabawa amma su dai su dai kokari ya yi dai kaman dai kaman kana son ka yi wani abu haka nan ne ka gane sha ce kana kwakwayo kana kwakwayo ka ganyen da dai abu yake kana son ka zama wannan ka gane ana gane alama ma kaman kana ai kana son ka zamo wanda ke yin aikin sunna ba ka zama ba annabi amma wanga kage kage wani bayaude ne wani kaza ne wani kaza ne wani ka wuri ne wani kaza ne the whole shekaran ga an spend most of the time ana yi wannan abin nan aikin da annaba suka yi kenan tambaya ne shi suka yi inda su suka yi to dan kagan ka ba su pass amma dai ba aikin da suka yi kenan ba kaga wannan yana kara gwada maka abin da ya sa suka yi fail suka fail wannan shekaran ga suka wasting shi wannan maluma sun wasting shi sun ji kunya fawo amma shekaran da za a zo a su sake shaninsu sun karo ma mutane yawan mutane cikin musulunci ba su doku da whole year daga batanci na 'yan wani su musulmai da kawurta su da ya mutu sharri ka je kasafi wani ba yaude ne wani kaza ne wani kaza ne ba wannan kawai ba mun faɗi muku gaskiya kamar da muka saba sunana fuadu umar until the next presentation website mu shine www.kblfm.com ku log on ku access resources